Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel ta kawo muku wannan littafi mai suna babban gida. In masu karatu in masu sauraro ba su manta ba, mun kwana ne tun ire-iren haka suna faruwa ta, sa sarai ba kowa ne suke son diyarta a gidan ba musamman hantara da 'ya'yanta kullum cikin hantarar da cin zalunta suke ba sa sassauta mata. Ita kam kasancewa ɗiya ɗiyarta ce ta farko a matsayinta na zuriyar Fulani bai kamata ta dinga magana ba bare kuma babarta a kullum haƙuri yake bawa Nana don baya son a dinga rashin ganin rashin kunyarta to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba kamar kullum yau ne yake JS3 graduation ɗinsa murna wajen abban shi har ba a magana shi yaran gidan gaba ɗaya sun shirya suka je wajen sub of party ɗin shirya Zakiya ta yi kyau sosai cikin riga da wando gashinta akan raba shi gida biyu dole ne ma ta baka sha'awa ko da suka je makaranta aka yi mata dugu ana kallon ta Zayyau ya ƙara gun ƴan sis ɗinsu wai ku ke kallo haka beauty system ka Zayyau wannan har ta fi ka kyau ta fi kyau kalmar da ta tunani kenan ku dai 'yan gidanku suna da kyau amma fa wannan na nata kayan daban ne ko don kai namiji ne mata kayan daban ne nan ma ya shiga tunani wai kalmar da wata daga cikin 'yan su ta faɗa kenan bai bar wajen ba sai da ya galla mata wata uwar harara sannan ya tsaki ya bar wajen ya kuma ba ta sadakar mintsini da ta ya ji jijiyoyin kanta sun tashi san bai san nana na kallonsa ba da ta girgiza kai kawai mami sharifa ce ta ja ta tana rarrashin ta shiru baby me ya same ki ta nuna yaron nata ma me ƙaya ce ta soke ta ko yana faɗin haka ya bar wajen ya yi hoto da kowa a gurin amma banda zakiya bai ma nuna alamar zai yi da ita ba sai dai nana na lura da shi lura ba ƙaramin tsana ya yi wa zakiya ɗin ba sai dai haka san bai dame ta ba saboda ta san saka shi aka yi ba wai yin kansa ba ne ta kuma danne abin a ranta mahaifiyarsa kuwa daɗin abin da yake take don tana murna sosai duniya ina za ki gani duniya ina za ki da murna cike da a harabar gidan gidan kujeru ne haka hakan yake nuna cewa taro aka yi taron ko ba ƙarami ba ne taron murna cika ta MK sakamakon samun dama haye kujerar ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar birni da kewaye na gwamnatin jiha a ko ina ka samu masu taya ka farin ciki to fa alheri ya same ka to fa a fili dole ne zaka samu mai yi maka baƙin ciki to haka kasance da yan keke zuwa duk gidan idan ka gan su zaka san murna suke yi sa'a da zuciyar Hajara Rabi baƙin ciki ne ful a zukatansu duk ganin samun ɗaukakar da Allah ya bawa Muhammad ɗin. Cikin ɗakin kwance Hajara ce ƙarfe takwas na dare haka agogon ya nuna ta. Kitsawanta ta kitsawanta tunanin abin da za ta sa wani farin ciki ya dawo baƙin ciki take yi. Ta miƙe zaune kan bayan tuno mummunan kuma wurgaza shawarar da ta yi ayyana hakan ta abin da take tunani ki kawai. Ma'aikata ta shiga faɗawa kira. Fulwa ta shiga faɗin ta rusuna ta Hajara gane. wani aiki nake son saka ki kuma zaki samu ɗaukaka idan har kika tsaya kika yi abinda na saka ki daidai sannan ki kwana da sanin cewa yanzu duniya idan baka da kuɗi ba zaka da wata ƙima a idon jama'a in har ka ka aikata abinda na saka ki daidai ina maka tabbatar miki da cewa kin gama bauta daga yau zaki zama mace mai ƴanci ina son ki sani na bana son surutu duk yadda aka yi kika saki abin nan ya fito to babba ka tabbatar zaki nadama irin wacce baki taɓa yi ba a yanzu ba sai gobe zan baki agwad da goba a ciki je ki ba matsanciyar yarinyar nan Zakiya na son ta wayi gari a ran da ranta hasbunallahu wa ni'mal wakil shine abinda kulwa take ja ranta zufa ta shiga karyo mata duniya ina zaki damu anya Hajara nan akwai ɓar murƙushin imani a tattare da ita tana ta shakku kuwa wani ɗan gajeren tunani ce don haka ta ɗago kai ta kalli Hajiya ɗan murmushi da ba kai zuci ba Hajiya kenan me zai hana ni aikata umarnin ki cikin kawatawa Hajara ta yi murmushin samun nasara ta miƙe ta shiga kicin tana faɗin baki ciki yanzu na fara tsoma ko a ciki zan hallaka zaki ke kuma na nake da haihuwa har abada ta miƙa kulwa robar yogurt jikar ta a jikinta a saɓale tamkar lakka kulwa ce ta bi bango tana tunanin baƙin ciki irin na wasu mutane misali dai Hajara. Ta isa bakin ƙofar Nana a hankali ta danna ƙararrawa daidai lokacin agogo ya nuna ƙarfe tara nana ce ta buɗe ƙofa ha! kulwa ce lafiya lafiya kenan nana mu shiga daga cikin gida cikin ɗaki nana ta kai ta nan kulwa ta ɗebe mata birni da wutsiya Yohana gumi ya tso mata a cin watan wace irin ƙiyayya take mata me hawaye wani na bin wani don tsananin takaici kulwa ce ta ce hajiya ba ki ga fa ta zama ba ya kamata ki san me za ki yi da tsirtar da rayuwar ƴarki amma fa don Allah kar ki ce mata ni na faɗa miki nan nan ƙarfin hali tai ta haɗiye yawun ta jikin busasshen maƙogwaronta ni kuwa na san me zan yi na tsaratar da rayuwar 'yata ba ba ma ke ba ko ita ma ba wanda zai san me ta aikata ni barantana kuma zan dai sanar da mahaifinta na nawa iyayen ya zama dole kan sakiya ta yi har nisa da gidan nan tun tana ta ƙudurin niyyar hallaka ta to fa ta kowace siga sai ta hallaka ta amma dai ta ji ba ta raye ina ga za ta ƙyale min iya nan haka maimakon Maimunatu wannan ma shawara ce amma fa mu ce gawar tayi shiru can take zuwa kamar huɗu na dare mun fita a zuwan batar lafiya zamu mu kai ta asibiti sai kayi waya kace ka tafi da ita National Hospital Abuja saboda ta ciwon ya zafi bayan lokaci sai kawai waya kace ta mutu wannan ita kaɗai ce mafita amma muna ƙyale zata ta hallaka wai ke me yasa wai kai me yasa Allah baka auri ƙanwar tata ba nana ba ra'ayi na bane auren mata biyu amma ban taɓa sanin Hajara zata yi min haka ba har abokina fa na sa ya auri Nafisa shi ma kuma yana da kuɗi amma ba komai duniya ce. ƙarfe huɗu dare ya sanar da Alhaji ta waya Zainab bata da lafiya sun tafi kai ta asibiti ƙarfe takwas da a Bauchi ta yi musu ba abinda Nana ta ɓoye wa mahaifiyarta su ma sun koyi bayan shawarar ta ya yi wa mahaifin waya cewa su tafi abuja ciwon ya tsananta tabba hankalin kowa ya tashi zakiya har hawaye yana tunanin idan ta mutu me zai ce da allah gaba ɗaya ganin suna zaune a falon alhaji yara da manya wasu na alheri wasu jimami lafiyar bebin wasu kuma murna suke yi da farin cikin jafar da sharifa sun so bin su ahmad ya ce ba sai sun zo ba inna lillahi wa inna ilaihi raji ita kawai suka je alhaji ya faɗa gaba ɗaya kowa ya razana dr muhammad ya ce to shikenan alhaji na ce kawai abin ne ta anan da wahala ne ta da ita ita kuma akwai abokai na anan ba an yarda ba ka dawo da ita mahaifarta wa'azi ya ta yi masa har ya amince ya ce ya binne ta a can ɗin suna nan suna mata addu'a wannan shine asalin zamanta a gida bayan mutuwar Zayyan Zayyan na gama secondary school Dr. Muhammad ya tura shi Beshin da Ingila ya karanci irin karatunsa. An yi wa Anisa da Fa'iza aure da wasu daga cikin 'ya'yan Atiku kuma yanzu ne suka shirin bikin zayyar da Zainab wanda haɗin mahaifinsu ne. Zayyad ya yi musu digiri ɗinsa a kan harkokin zane-zane da gine-gine kuma cikakken medical ya yi nadama. ya yi abubuwan da ya yi wa ƙanwarsa da ya ji ta ita wani dalili ya sa ya zo ya tsane ta kullum yana tuna yakan yi kuka sosai har ya rasa ransa ya ɓaci ya yi nadama sosai yakan sa hotonta a gaba ya dinga kiyasin girmanta to wannan shine abubuwan da suka faru a shekarun baya da suka wuce dukkanin ɗaukacin falon kallon da suka yi musamman kakarta Kakanta Muhammad ya yi murmushi. Na sani ku nan kuna cikin ruɗani, to yanzu zan fallasa muku sirrin da na kaɗai sai matata da kulwa mai aikin nan muka sani. Gaba ɗaya zufa ta karyo wa Hajara. Alhaji Muhammad ya dube ta ya yi murmushi. Ba na son ku yi wa wacce wata ta aikata abin. mummunan fahimta a yi mata uzuri don Allah don ya ba shi labarin abin da ya faru ba wanda bai kai kallonsa akan hadara ba da ta shiru tsuru-tsuru fuskar ta da gumi cikin tsananin ruɗani ta shiga bakinta na rawa ta fasa faɗin ki yi haƙuri wallahi sharrin shaiɗan ne ba son raina na aikata haka ba ke don Allah dakata kin cika mu da surutu kira bukulu yau ko ba don Allah ba ai a ce zuriyar Muhammad yadda ya ɗau ɗanki tamkar nashi amma a ce wai ke ba ke da makiya irin Muhammad zuri'arsa to wallahi ba kya ji ki zan zauna da ke ba saboda mummunan halin ki a haba yaya awwal kar ka aikata haka mana Allah ne ya halatta kake amma kuma bai son sa ki duba irin ki duba zuri'ar da ke tsakaninku da aminci ba wai ka aikata haka ba ne bisa son rai ka sani shaiɗan yana saka mutum aikata musamman abubuwa irin ta da ni wallahi na yafe mata na san na naji gaskiya ma za su yafe mata saboda annabiyan ne ya yi umarni da idan an ɓata ma ka nuna idan kuma aka baka haƙuri to ka ka haƙura saboda Allah yana faɗin a Ƙur'ani mai girma yana son mai masu haƙuri mai son haɗe fushi saboda haka ya awal ka yi wa darajar Allah ka bar maganar nan kar ma a ɗaga ta wani ya ji. na nufi ya ce mata na yafe mata ina roƙon ubangiji ya yafe mana ya kiyaye mu faɗawa ruɗanin koyi haka kuwa ya ta tofa albarkacin sa hadara ta yi laƙwas ka ce ta yi nadama har da guntun hawayenta Alhaji ya yi gyaran murya ya ce alhamdulillahi ina godiya ga mu da ya sa kuka zamo daga cikin 'ya'ya na gari abin alfahari ga iyaye Muhammad da Nana kun sake jurewa, ku yi haƙuri, tabbas an yi muku laifi da ba duk ɗan adam ba ne zai iya juriya irin taku, amma haka da kuka yi shi ne abu mafi kyau saboda kun yi koyi ne da sunan Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi mai girma da daraja da ɗaukaka. Ke Hajara ki yi babban kuskure a rayuwarki, ba abin da zan iya ce miki domin tabbas kin yi abin da ba kowa ba ne zai iya sa miki cikakken imaninki. kashe ɗan adam a gangan ubangiji ba ƙaramin laifi bane domin a bayyane take mutanen da ya kisa da gangan makomarsa wuta ki tuba ga Allah tsarkaken tuba yanzu ga ran ranta bata mutu ba ina ki kai kunyar sa? to to to duniya mu kenan to ina kuma ga kunyar lahira da zaki tsaya a gaban mahaliccin ki ce masa ke ce kika kashe baiwar sa waccan mutane fa suna kuskure ki kula fa da kyau ita duniyar nan da kika ganta ba fa madabbata bace kuma komai ba ne a cikin ta face kurun kurun ce ta mumini aljanna kafiri har ila yau duk fa abin ubangiji ubangijin ubangiji ya ce ko babu fa wanda ya isa ya ce la duk matsayinsa duk kuɗinsa kuma duk mulkinsa ya kamata mu koma ga Allah mu bar jin zuga da kuwa mishi kururuwar sheɗan kai kuma Auwal maganar saki babu ita kar in sake jin ban amincewa da ‘ya'yana ba sakin matarsa saboda saki halak ne amma halak halak da Ubangiji baya son Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu amin daga haka taro ya watse kowa ya mamakin wannan abin al'ajabi a rayuwar tabbas Zakiya ta gano gata gun ɗan eh, uwanta kowa yana yana yana ina ka sa kan ajiye da ita musamman ya mana ko kuda ba ta ƙaunarta ga ya hau kan ƴar uwarta ta kuwa Hajara fushin mai gidanta awole shi da ita sai da ya wanke ta da soso da sabulu sannan ya yi barci sannan kuma ya mata goron abin kunya ne a ce yadda Muhammad ya ɗau ɗauke ta tamkar nasa ta yi wa haka ta ji kunya sosai ma kuwa Da asuba ta yi sallah ba ta koma ba duk sun rabu dare suna hira da yin kayansa ta buɗe ta ɗauko face ta saka ta ɗauke gashin kanta har ta yi hanya fita Yasmin ta kalle ta ta ce Zakiya ba kya jin bacci ta juya tana kan ta ce so spot a jini na yake Yasmin ba zan iya raba abuwa da shi ba na riga na saba idan ban yi ba bana iya jin daɗi tana faɗin haka ta ruga da gudu ta yi wajen Yasmin ta bi ta da kallo ita kanta ce na burge ta to ina ga maza Allah kam ya tsare halittarsa a jikin Zakiya tunda ta dawo daga ko take aikin bacci sai sha ɗaya ta tashi da sauri ta gabatar da sallah walaha bayan ta yi wanka sannan ta fito falo yi take cikin doguwar riga bayan ta gaida Amin ta juya ta gaida Mamin Sharifu sannan ta zauna don yin breakfast. A sace mahaifiyar take kallon ta ta ganin yadda Zakiya ta sake kyau da gogewa ta yi bubul da ita gwanin ban sha'awa. Dariya ta ce Amina ni ce fa ba wata ba kike ta satar kallo na ta ɗago akan cinye uwar da sauri ta ture ta. daga daga ni na son sangartar banza ni ba umma ba bace da kika matsa mata mami ta dawo ta tana faɗin taho ki jiki bakiya in ba mu sauƙaƙa ki ba yanzu ba ba sai yaushe Allah mami ki bar sangarta ta don baki ga yadda ta mayar da cinyar umma ba don shagwaɓa Sharifa ta yi ta ce, To ni ko goyo take so ai goya ta zan yi, wace ƙatuwar za a goya cewar Yasmin. Amnan ta ce, Rabu da su Yasmin su ɗau himma idan dai rabon ta kwana a asibiti ne ai mu 'yan dubiya ne. Rukiya ta tsaya kan tana duban mami ta ce, Mami jiya da na je sillar bari na gidan nan yadda aka ce za a kashe ni amma kuma baku bani labarin dalilin da ya sa ba me yasa ita ɗin ta tsane ni me kuma mu shiga zayyana mata komai tiri 'yan ita kam Zakiya ta ta faro tuno wasu abubuwan musamman cin zalin da aka yi mata mami ta ce ke ma ja ko na manta wata rana wani lokaci na nana muna lambu sai na kalle ta a lokacin ina tsananin to masu sauraro a nan za mu tsaya